أشهد أن نبينا وقدوتنا محمد رسول الله وخلق الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الجمع الكرام أو الجمع الكريم آه، من أمريكا بودية ورأتي أكاد الله سبحانه وتعالى وأن إساكي هذا مصفو كم وأن نجدين من البركة وأن نبغرم جهد الدر الجمهورية النجر Allah ya wa wannan gari albarka da zaman lafiya da sauran garuruwan musulmi baki da mun taru a yammacin asabar ko sudu. 28 da juma'a da akhira shekara ta 1441 بعد الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام اللي دي دي دا شرند بيو دوشن بيو دبو بيو دا شرندو to alhamdulillah kamar da muka ji mun taru domin mai wa juna barka na sake samun karuwa ta waje ko masallaci wanda dukkanin mun san matsayin masallaci a addinance kuma mutaya wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi damar naushin hancin nan, ya fidda dukiyarsa madudiya ya gina wannan masallaci da sauran waɗanda suka taimaka masa Allah ya saka mu da alkhairi baki da kamar da hadisi ya tabbata cewa duk wanda ya gina wa Allah masallaci daidai da shekar tsewala ya kai masallaci wanda za a iya yin sallah mai kama da shekar tsewala to ko da iya wannan ne banan Allah ya gobe kan jami'a Allah zai masa tukunci ya gina masa dan kareren gida a aljanna don haka gina masallaci na ɗaya daga cikin abubuwan da mutum zai gina wa kansa gida aljanna bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala a gina masallaci ko shakka babu ibada ce mai girma to amma ahammu minha hawa akbar shine ta'mirul masallaci. raya masallacin da kuma kula da shi da kuma wato adana shi da alkin shi shi yasa ma Allah ya yabi masu raya masallaci a cikin alkur'anin mai girma inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin cewa ba kowa yake raya masallatan Allah ba sai wanda ya imani na gaskiya da Allah kuma ya imani da ranar ƙarshe ranar lahira sannan yi gwagwarmaya domin ɗaukaka addinin Allah waɗannan siffofi masu tsada gwalagwalai da Allah ya ambata kuma ya danganta su da raya masallaci a masallaci yana da hukunce-hukuncensa yana da matsayinsa a shikamuhu wa shuruɗuhu menene masallaci shin ginin ne masallaci ko haraba wannan wani abu ne daban amma dai muhimmin abu shine raya masallaci kuma hadisi da dama sun yi bayani akan halalar mutumin da yake safa da marwa yake kai kawo zuwa masallaci da kuma yi masa albishir da cewa Allah zai karrama shi ya mutunta shi ya girmama shi ya sanya shi ɗaya daga cikin 'ya'yan inuwar al'arshi yau mana zilla illa wani rajulun qalbuhu mu'allab bil haka kuma idan muka koma tarihi muka kalli matsayin masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin sa kafin manzon Allah ya gina gidansa na kwana ko ya gina gidan iyalan shi masallaci ya fara gina kamar yadda muka sani bayan hijira kuma ah, sahabbai sun mai da masallaci wajen ibada wajen karatu wajen wato shari'a masallaci don haka a asalinsa wajen ibada kotu ne wajen shari'a jami'a ce wajen karantarwa da sauran abin da shafi al'umma bi kamila ya kobe umarci saboda haka yanzu an gina masallaci waɗanda suke wannan yanki amana ce a wuyansu raya masallaci ta hanyar bautar Allah a cikin shi kadai wadda hula sharikala. da kuma wato raya shi da karatu na alkur'ani da sauran ilmomuka waɗanda za su amfani al'ummar musulmi dinin wa duniya sannan kamar da muka sani masallaci matattara ce ta ‘yan uwantaka da zumunta da kuma wato kyakkyawar alaƙa tsakanin musulmi gaba daya domin za a zo sau biyar a kullum a haɗu a yi sallah a gaisa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka kasance suna yi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a nuna mana muhimmancin raya masallaci ba a yadda lafiyar kalau kai sallah gida ba wajibi ne in ka ji kiran sallah ka tuwo masallaci har ma hadisin ibn abbas wanda abu da ya rawaito da isnadi mai kyau yake cewa duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba to ko yayi sallar ba shi da ita ba za a amsa ba illa min uzr sai dai in yana da uzuri aka tambaye shi mai uzuri yace al-marad aw al-khawf ko dai rashin lafiya ko kuma tsoron idan ya taho za a yi mishi ta'addanci amma in ba haka ba wajibi ne mutum ya taho masallaci sannan takun da kake zuwa masallaci shi kanshi lada ne ba mai matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka ɗan uwa wajibi ne mu baiwa masallatai su musamman wannan da yake sabo da aka gina raya shi ko kuma ci gaba da wato yada ilimi a cikin shi masallaci ba iya maza kawai ake gina wa har da mata domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da sahabbansa mazansu da matansu a masallaci har ma yake cewa khairu suhufir rijali awwaluha wa akhiruha sharruha khairu suhufin nisa'i akhiruha ko mafi alherin sahun maza shine na farko mafi sharrin sahun maza na ƙarshe mafi alherin sahun mata na ƙarshe mafi sharrin sahun mata na farko amma duk da haka manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajidahu kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatan Allah har matan da Abdullahi ibn Umar ya karanto wannan hadisi sai ɗaya daga cikin su cikin ƴaƴansa yace tabbija ubasu su mai da masallaci ɗan waken zagaye su bake da masallaci su sha kwana su je wani wajen abdullahi bin umar ya kwance kwance ya wanke shi da Ya ce, wallahi la ukallimuka abada Ya aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu kayfa yace ba ni ba kai ba ba zan kare maka magana ba har abada dan shi fa yace na ce maka manzon Allah yace kai kuma kana cewa ka ce kai waye saboda haka kaga ko sayyidina Umar didda wato kishinsa da kuma ƙarfin shi shi ne baya jin daɗin yadda matan shi take tafiya masallaci da zuba amma kuma kana kafan inda na tunda manzo Allah ce a bar mata su zo masallaci sai bai hana matar shi ba amma sai yi mata ba wata rana sai ya riga ta buskowa ya samu wata kwana ya labi tana zuwa ta wuce sai ya makure ta baya sai ta kici kici cikin duhu da kyar dai ta samu ta kirki sai ta juyo gida tana haƙi ya dawo ya ce biyar Allah ya kin je masallaci ta ce sai <laughs> dungu to wato wannan yana nuna mana muhimmancin mata da yawa malam bahaushe baya kaddara zuwan mata masallaci don haka matanmu da yawa suka rayu cikin duhu da jahilci da karatun baiwar Allah mai kwanciyar tsakar daiki mai abu ɗaya Allah ne mai abu biyu sama da ƙasa mai abu hudu gabas da yamma kudu da arewa karatun kwanan gidan ɗan kabiru da karatun matambaya kabari shashakwar ya jabbara na yamma daukar rai shafa'a nan da dai kulle da soke burutsu kala-kala saboda an yi watsi da abin da ya shafi ilimin mata mace kuwa ita ce uwar kowa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al'arab don haka kamar yadda maza suke buƙatar ilimi da imani haka su ma mata sai dai ya kasance zuwan su masallaci bisa ka'idoji da dokoki na sunna wal na tafilat kada su fita cikin kwalliya su fita wato gizaza, yadda dai wani mai cutar zuci ba zai gansu ya taya ba ko ya kyar amma duk da haka ba ce hana su don haka wato da wannan shimfiɗa nake yi mana wato murna da kuma alasan barka Allah albarkaci wannan masallaci Allah kuma ya sa ya zamto cibiya matattarar al'umma da haɗin kan musulmi Allah kuma ya azarta mu gaba da ikhlasi wajen raya shi bayan wannan kamar yadda ne bayani in uwantaka a musulunci wani abu ne muhimmin gaske kuma yadda Allah subhanahu wata'ala wato yake shi kadai haka yake son wannan al'umma ta dunkule duk da cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk amma kuma wato إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون واجبني ومكلية سهبي سكرايو da yadda manzo Allah sallallahu ya kulla zumunta da kawance da wantaka tsakaninsu har ya zamto akwai alwirasa bainal muhajiri na ansar mutumin Madina in ya mutu dan uwansa muhajiri zai iya gada wal kafin Allah ya saukar da wa'ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah da wannan ƴan uwantakar suka buwaya suka gagari kowane maki da wannan ƴan uwantakar wato suka dagargaza manya-manyan giwayen duniya na wancan zamani da rom da Faris da wannan ƴan uwantakar suka yada wannan addini zuwa loko da sako na duniyar zamaninsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kunu ibadallahi ikhwa ku zama ƴan uwan juna bayan Allah dukkanin abinda makiya musulunci suke kokari shine su raba kan musulmi su tarwata yan uwantakar su su jefa wato an-ni'rat al-qawmiyya wal-qabaliyya wal-iyya iyya ash-shaytaniyya zama kai kana kallon kai ba kaza ne kai ba kaza ne kai ba kaza ne saboda haka a samu kwaraka a samu rabo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta ban kwana sai sake jaddada wannan umarni cewa la tarji'u ba'di kufa yadribu ba'dukum rikaba ba. kada ku zama kabarai a bayana ta zamto kuna yakan juna ko ta kai ku hadda kashe juna saboda girman al'amarin yan uwantaka duba mu ga duk cewa sahabbai sun samu sabani har an yi yaki to amma wannan ibtila'i ne da Allah ya kawo kadaran wa shar'an wa kana amrullahi kadaran muqaddara shi ta lokacin da sayyidina Umar yake tambayar Hudayfa bin Yaman an hadith al-fitna yace wai fitinan nan dannuwa za ta yi ko jangolo ta zai da karfi yace jangolo ta zai saboda kai kai ne kofar fitinar kai kuma kashe ta zai da an kashe duk kuma shi kenan shi yasa abin da ya faru ya faru don haka a wannan ba uzuri bane ba hujja ba su zamto duk da cewa za mu yi sabani amma kuma sabani daban rarrabuwa daban al-ikhtilaf sunna ilahiyya bi khilaf al-iftiraq sannan mu kula da dukkanin abinda zai yaukaka wannan yawantaka da wannan zumunta tare da wato yi wa juna uzuri a gurare da daman gaske wajibi ne na ƙasar musulmi wa shugabanninmu biyayya da ba saba shari'a su san girma da daraja da matsayin malamanmu da waɗanda suke hidimta wa addininmu ba kamar yadda muke girmama mutane ala asasin duniya ko ga malami ya tsofar da rayuwarsa yana taimako hidima da karantar da ku addini amma wace kila a sai ka ga kun fi girmama wani mai iko ko wani mai kuɗi ko wani mai matsayi fiye da mana wanda matsayi na malinta shine matsayi na koli koli kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulama warasatul anbiya dukkanin fitintinin da muke fama da su a yau idan kai diba asalin su za ka ga wato rashin haɗin kai ne da rashin fahimtar juna da kuma sai bango ya tsagi kadangare yake samu wajen shiga a su makiya musulunci sun fahimci haka cewa matukar muna dunkule wa tasimu bi hamdillahi jami'an wala tafarraqu ba za su iya da mu ba la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana wa min wara'i judur بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى saboda haka ina yi wani nasiha da jin tsoron Allah da kuma yiwa juna uzuri da kuma dunkulewa da zamantowa tsintsiya na ki guda saboda karancin lokaci da kuma jerin gwanon malaman da za su biyo baya da kuma sallah ina ga ba zan tsawaita ba zan yi wakafi a nan insha Allah lana liqa'un akhar ko a gidan rediyo ko kuma sauran gurare da aka shirya abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda zama kuskure Allah ya fi mana Allah ya albarkaci wannan shi ya riko da hannayen masu gudanar da shi ya sa musu ikhlasi da tsoron Allah Allah ya hada kanmu gaba daya alal kitabi wa sunnah على منهج السلف الصالح من هذه الأمة الله يزون الدا قرور وملافية الله يمنى باقنا ذكا فتنة magabatanmu Allah ji kansu da rahama musamman na baya-baya da muke wa juna tarziya imam magaji da sauran yan uwa Allah ya gafarta musu Allah kuma ya fi kurakuran da da imani bi hadhihi al-kalimat أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته